بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال <clears throat> ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ورد على من اتخذ شفعاء من دونه فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وقال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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau ashirin ga watan rabi'u sani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama uku. wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyu. a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin risala wato sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na 55 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci kuma wannan shine na 169 idan ba a manta ba ibnu taimiyya yana kan gabar wato bayani akan abin da ya danganci waɗanda za a je ziyarta su a kabari da irin haƙƙin da ya kamata a basu da haƙƙin da ba nasu ba abin da ya kamata a yi a makabarta a shar'ance da abin da bai kamata a yi ba to a baya ya gaggaya mana abubuwan da ake yi waɗanda ba su kamata ba sannan kuma ya gaya mana yadda ake yin ziyarar kabari ko makabarta a shar'ance to cikin irin abubuwan da ake yi wanda ba su dace ba akwai kiran wani Allah da neman agaji da taimako a gurinsa bayan ya rasu ya koma ga Allah neman waraka ko ɗa ko arziki ko fitar da mutum daga wata matsala ko wani abu mai kama da wannan bayan rasuwarsa wanda abin da ya kamata ya cancanta a yi masa a irin wannan yanayi shi ne a masa addu'a a roƙa masa Allah ba shi a roƙe shi ba wannan kuma kowane irin matsayi gare shi sawa'un yana da matsayi na annabci ne ko manzanci ko yana da matsayi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko matsayi na waliyan Allah da za su zo daga baya kowane irin salihi daga cikin bayi na ubangiji abinda ya kamata a yi masa bayan rasuwarsa bayan mutuwarsa shine a yi masa addu'a a roƙa masa Allah rahama a roƙa masa gafara amma bai dace shi a roƙe shi ba bai dace shi a tambayi wani abu a wajensa ba wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah kuma bai dace a ɗauka a ba wani ba to shi ne ibnu taimiyya ya fara yi mana magana a tun daga wancan satin cikin ayoyin da ya koro waɗanda suke nuna cewa annabawa duka tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda shine cika makin annabawa abinda suka zo da shi shine tauhidi wannan shine al-aslu wato asali a cikin bil adama shine tauhidi shine farkon abinda Allah ta'ala ya halicci dan adam a kansa ba kamar yanda wasu masu bincike suke ganin cewa asalin dan adam shine bai san komai ba don haka bai san wani abu ibada ba bai san wani abu bauta ba maguzanci ne asalin ɗan adam to waɗanda suke irin wannan bayani su ne waɗanda ba su san abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabawansa ba ko kuma sun sani amma sun kafircewa abin da Allah ya saukar a cikin littattafansa suke ganin cewa asalin ɗan adam bai san wani abu ba bai da wayewa har ma a rika ganin kamar asalin ɗan adam ma bai iya magana ba haka yake Ah, kamar bebe yake ko kurma ah, har ma ta kai wasu su ce asalin ɗan adam ma dabba ce biri ne daga baya ya rika samun canji yana ci gaba yana rikida har ya koma mutum to kaga duk wannan magana ce ta waɗanda suke mulhidai wanda ba su ma yadda da akwai addini ba tunda dukkan addinai gaba ɗaya duk addinai gaba ɗaya ba wai addinin musulunci kadai ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a duk addinan da annabawa suka zo da shi sun tabbatar da cewa farkon halittar da Allah ya yi na dan adam shine annabi adam alaihi salam shine farkon halitta shi kuma annabi adam annabi ne na Allah don haka Allah ta'ala ya bashi shiriya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala da ya saukar da annabi Adam da Hawwa a doron ƙasa sai ba su shirya ya nuna musu abin da yake daidai ya nuna musu abin da ba daidai ba ya ba su fitilar da za su haskaka rayuwarsu da ita saboda haka kaga ashe tun farkon saukar da ɗan adam a doron kasa an saukar da shi da abin da ke shirya ne an ce shirya to babban abin da zai shiga karkashin kalmar shirya shine tauhidi wato ta Allah da ɗayan tashi wajen bauta shi kaga dan adam na farko da Allah ta'ala ya saukar a doron ƙasa ya saukar da shi tare da tauhidi ne wannan shine asalin halitta da Allah ta'ala yi daga baya dan adam ya ya saki layi ya kauce wa hanya ya zame ya shiga bautar wasu abubuwa ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da yake kawo magana daga Allah ta'ala hadisi kursi inda Allah yake cewa khalaqti ibadi hunafa fashtalatuhum ash-shayatin wato na halicci bayina masu karkacewa barna masu karkata zuwa ga, ga gaskiya zuwa ga tauhidi daga baya shaidanu suka zo suka batar da su shi kaga asali ubangiji ya yi halitta bisa kyakkyawar turba bisa kyakkyawar tafarki daga baya ne shaidan ya zo ya halaka bil'adama shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa Allah ta'ala wato alƙarni goma ashiratu ƙurun wato ƙarni goma al'umma goma tsariku goma duk sun kasance a kan tauhidi suke kafin zuwa annabi nuhu alaihissalam daga baya ne mutane suka karkace wa tauhidi Allah ya fara aiko da manzansa na farko shine annabi nuhu alaihissalam shi to kaga tun farko da Allah ta'ala ya dan adam bai bar shi haka nan ba sai da ya nuna masa shiriya ya nuna masa daidai ya nuna masa abin da ba daidai ba ya dora shi akan tauhidi to haka nan duk annabawan da suka rika zuwa suna zuwa domin su yi gyara a sanda mutane suka karkace wa tauhidi shine abinda Allah ta'ala ya nuna mana a cikin ayoyi da yawa wanda Ibn Taymiyyah yake kawo wasu bangarori daga cikin ayoyin wato yake kawo misali daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya faɗi batun cewa asali wato annabawa duka sun zo da tauhidi ne gaba ɗayansu sun zo da kaɗaita Allah wasu man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun shar'a lakum min ad ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allahu yashtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib hakanan Allah ta'ala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah Allah ta'ala ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ta'ala ya aika mata da manzo abinda manzan yake gaya mata ana ibudullah wa tajtanibu taghut ku bauta wa Allah ku nisanci abinda duk ake bautawa ba Allah ba wanda shine kalmar taghut take nufi dukkan wani abu wanda bawa zai ketare zai wuce iyaka ta hanyar sa sunan shi taghut Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ya aika mata manzo kamar yadda yake faɗa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya bayyana a cikinta a wata ayar yana cewa wali kulli qaumin had kowace al'umma ko waɗanda mutane Allah yana tura musu mai shiryar da su mai nusantar da su ashe kaga kowane manzo kowace al'umma Allah bai kyale ta haka nan ba sai da ya tura masa ah, sai da ya tura musu manzo wanda shi manzon ya gaya musu Abin da suke yi ba daidai bai kuma ya gaya musu abinda ya kamata su yi da suka karkace suka bintsire suka kibi to lokacin hujjar Allah ta gaskata akan su rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul wato manzanni masu gargadi ne masu bushara dan kada ya zama mutane suna da wata hujja akan Allah bayan ya aiko da manzanni wata hujja da za su gaya wa Allah laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika me ya hana Allah baka aiko mana da manzo ba dan mu bi ayoyinka to sai Allah ya katse wannan hujjar sai da dan adam ba abinda zai iya gaya wa Allah ya ce ai ya ubangiji ban sani bane ba shi da wannan hujjar shi yasa Allah ta'ala yake cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala قد fa نذير فكذبنا wa ما نزل الله min shai. in antum illa fi dhalalin fi dhalalin mubin wato kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha duk sanda aka jefa fawjun wasu wata tawaga ta kafirai a cikin wutar jahannama sai masu gadin su tambaye su alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba a wani ba wani mai gargadi da ya zo muku ne har kuka yi rashin dace kuka fada cikin irin wannan tarko qalu bala su ce a mai gargadi e eh, ya zo mana mai gargadi ya zo mana fakadzabna sai muka karyata shi wa qulna ma nazalallahu min shay muka ce ba abinda Allah ya saukar ƙarya kuke wa Allah in antum illa fi dalalin kabir kuna dai cikin wani bata ne babba sauraka suka jefi manzanninsu da bata suka kibin tafarkinsu shi yasa Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala shahidna ala anfusina wa gharratuhum alhayatu duniya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin haka ubangiji ta'ala yake cewa da aljanu da mutane yayin da suka aka jefa su cikin jahannama saboda kafircin su mala'iku su tambaye shi babu wani manzanni da suka zo muku haka kawai kuka samu kanku cikin irin wannan wannan tarko suka ce a'a manzanni sun zo mana suka yi wa kansu shaida cewa su kafirai ne to wannan ita ce hujjar da ubangiji ya kafa wa ɗan adam bayan ya riki alkawari gare shi tun farko akwai alkawari da Allah ya karba daga dukkan wani ɗan adam tun muna tsatsan annabi adam alaihi salam wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun farko ubangiji ya riki alkawari a wajenmu ba za mu bautawa kowa sai shi muka ce eh ba za mu bautawa kowa ba sai kai to amma duk da haka Allah ta'ala bai bada adam akan wannan alkawarin ba in Allah ya ga dama sai kama shi da wannan alkawarin da yayi da shi tsakaninsa da shi ya ya sa hannu akai to duk da haka sai kuma Allah ya aiko masu tunatar da shi kan wannan alkawarin saboda in har ba a tunatar da shi ba ubangiji yana iya masa rangwame da kai baka sani ba shikenan Allah ba zai kama ka ba ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabta wani ba sai mun aika masa manzo to sai Allah ya aiko manzo to kuma duk manzannin nan suka zo da hadafi daya wato da manufa guda ɗaya kuma manufa wacce ba ta da wahalar fahimta manufa ce wacce mai saukin fahimta ita ce ana ibudullaha wa shi ta nibu tsagot ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abu da ake bauta wa ba Allah ba kaga wannan wani farce mai saukin fahimta ku bauta wa Allah ku bar dukkan wani abin da ake sabawa Allah ta hanyarsa duk abin da ake bautawa ake bashi haƙƙin Allah to ku watsar da wannan ku dawo ku rike ku rike ku rike Allah shi kadai wannan ita ce ma'anar wato la ilaha illallah da dama la ilaha illallah ta kunshi bangare ne guda biyu bangaren nafiyu da bangaren isbat la ilaha sannan illallah babu abun bauta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai la ilaha shine wajtanibut tagut a ni'budullah shine illallah waɗannan bangarori guda biyu su ne suke haɗuwa su ake kira tauhidi wato a kore dukkan wani abin da ake bautawa a nuna rashin cancantar sa na a yi masa bauta mutum ya yarda da wannan ya sakankanci ya yarda har zuci cewa babu wani abu cikin halittar Allah a sama ko a ƙasa mala'ika ko manzo ko wani mutum ko wata dabba ko wata itaciya ko wani rami ko wani wata sarƙaƙiya ko ma menene babu wani wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah sannan kuma ya yarda ya bauta wa Allah shi kaɗai shi ne la ilaha illallah ya kore bauta daga wani Allah ya tabbatarwa da Allah wannan bauta din to dukkan annabawa abinda suka zo da shi da wannan shine hadafin da ya hada su shine hadafin da ya hada annabawa duka babu wani annabin da ya zo da abinda yake shirka ne babu annabin da ya koyar da da shirka sai tauhidi to lokacin da Allah yake aiko annabawa kowace al'umma Allah ya aika mata annabi za su kasi gida biyu fa minhum man hadallah daga cikin su akwai waɗanda Allah yake shiryar da su sai su bi tafarkin Allah su yarda da abinda annabawa suka zo da shi wa minhum man haqqat alaihi dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin daga cikin su kuma akwai wanda wato bata ya cancanta a kansa to dukkan annabawa da suka zo wato akan samu waɗanda suka yi imani akan samu wanda ba su yi imani ba wani lokaci annabin ya zo sai shi kaɗai ne zai yarda da abin da ya zo da shi ya zama shi kaɗai ne wanda ya shirya ya karbi shiriyar da Allah ya bashi sauran kuma su zama sun kafirce masa wani kuma kaga waɗanda za su yarda da shi ba su fi mutum biyu ba ko uku wasu kuma 'yan mutane kaɗan wato sun haura mutum ɗaya kuma amma ba su da yawa 'yan kaɗan ne idan aka dubi adadin waɗanda ba su yarda da shi ba sai a ga waɗanda suka yarda da shi ɗan kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala da ya aiko annabi Nuhu ya zauna cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi da salon wa'azi iri-iri ni da autu kaumi lailan wa nahara walam du'a du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa hanyoyi daban-daban kala-kala iri-iri na da'awa ya yi ta bi ya tattauna da su gaba ɗaya ya tattauna da su wato kowa shi kaɗai a ware kowa shi kaɗai ya gana da shi a alantu lahum wa asarartu lahum israra in yi gaya musu gaba ɗaya kowa ya ji ko kuma in yi abin a asirce wannan in sami shi kaɗai gaya masa wannan ma in same shi gida in gaya masa dare da rana haka ne ta yi in kwaɗaitar da su Allah nuna musu in sun yi imani akwai tagomashi haka Allah ba zai kyale su ba tun anan duniya za su fara ganin tagomashin imaninsu قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا kasan dan adam wani lokaci in ba ka gaya masa wani abu na kurkusa da zai samu ba in ka nuna masa sai an dade sannan zai fara cin moriyar abin da kake gaya masa sai ka ga yana ja da baya amma in ka nuna masa in yayi imanin nan tun a nan duniya zai fara zai fara morar imanin wato Allah ta'ala ba zai bar shi haka nan kawai ba tun a nan sai ya fara nuna masa amfanin imaninsa ya gafarta masa sa da ya a baya ya dawo ba shi da wani laifi a gurin Allah wanda zai a baya an yafe masa sannan a yi masa ruwa ma manomi ne ya samu arziki ya samu amfanin noma eh, abin da amfanin gona ya samu abinci da duk shine dai abin da ake tafafutuka a ci a cika ciki a koshi yursil sama alaikum midrara wa yamdilkum bi amwalin ya baku dukiya kuma iri iri in makiyayi ne Allah ya bashi dukiyar eh, dabbobi ya bashi raƙuma ya bashi shanu ya bashi kananan dabbobi ko kiwon kaji yake Allah ya kyautata masa a cikin kiwon nan nashi yawaita kajinsa in ma masu kwai ne su yawaita kwansu da abin duk wani abin da yake ciki na sana'a ubangiji ya sa masa albarka a cikin sana'arsa dan kasuwa ne Allah ya sa masa albarka a cikin kasuwancinsa in wani ma'aikaci ne Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da yake samu na na albashi kaga cewa har ya mallaki gida ya mallaki mota ya auri mata hudu ya tafi hajji ya kai babarsa da babansa Allah duk ya sa masa albarka ya samu promotion dudukum bi amwalin wa banina ya bashi 'ya'ya. waɗanda za su zarata waɗanda za su taimaka masa lokacin da ya tsufa waje allakum jannatin waje allakum anhara ba ku gonaki zama na akwai gonaki daban-daban da Allah zai ba ku na fita ku shakata ku huta ku wataya ku yalwa ku ainihin fantama a cikinsu waje allakum jannatin waje allakum anhara ba lakum la tarjuna lillahi wa qara to duk da wannan hanyoyi da annabi adam yayi ta annabi nuhu yayi ta amfani da su iri-iri na salon da'awa da dadewa da yi Allah ta'ala sai yake cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi ba sai ‘yan kaɗan to kaga waɗanda ‘yan kaɗan ɗin su ne min humman hadalla su ne wanda Allah ya shiryar wani kuma Allah ta'ala ya bashi mabiya masu yawa a zamaninsa kaga sun zo da yawa to wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna min al'ummomi gabani na wato Allah ya nuna mun su kamar yadda ake nuna maka abu ta ta shasha wato ta fuskar talabijin to shi kuma haka Allah ta'ala ya dau ya dauke musu ya nuna masa wani abin da zai faru nan gaba shi'ura ta alayya al'umma fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun aw rajulani wa ra'aitu nabiyyan laysa ma'ahu ahad an nuna min al'ummomi daban-daban ga sunan waɗannan zo su ce daga wani annabin mutum ɗaya ne ko biyu tare da shi kawai wani abu nabin ma zai zo shi kaɗai ne ba kowa tare da shi to ba wani bawan da ya imani da shi da za ka ce gashi wannan ya yi imani da shi a zamaninsa wani kuma mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi to sannan kuma sai a nuna min wani annabi ya zo da da wato wani dandazo na jama'a mai yawa sun ce hadhihi ummati shiga nan da al'umma ta kenan ce a hadha Musa wa ummatu ce a wannan annabi Musa ne shi da al'ummarsa to sai a kuma nuna masa wata jama'a da ta ninninka wancan ce to wannan ita ce taka jama'a to kaga a cikin kowace al'umma ana samun wanda ya shirya ana samun kuma wanda bai shirya ba kama annabi ibrahim alaihissalam duk wannan wato wahala wahalar da yayi aga annabi lut alaihissalam shi kadai aka faɗa cewa ya imani da shi fa amana lahu lut shi kadai aka ce ya imani da shi duk wahala da gumurzu da da ayoyi da ya nuna musu da hujjoji da ya nuna musu na aikace ma hujjoji na hankali amma sai kasance a annabi lut shi ya imani da shi وقال تعالى في حق الذين يدعون الملائكة والنبيين hakanan Allah ta'ala yake faɗa game da waɗanda suke kiran annabawa eh, mala'iku da annabawa suna bauta musu waɗanda suke wa mala'iku da annabawa qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ya alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. inna 'adhaba rabbika kana mahzura. wato Allah ya ce qul ka ce da su id'ul ladina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗanda kuka kuke riya cewa su ma alloli ne ba Allah ba ku kirawo su fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ba za su ba su mallaki yaye muku wata cuta ba za ta za ta sauka akan ku wala tahwila ko ma su mallaki canza mata wato su canza ta su juyar da ita ula'ika alladhina yad'una waɗannan da suke bautawa suke kiransu yabtaguna ila rabbihimul wasilata su ma suna neman tsani ne zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu to su da su waye yafi kusa wa yarjuna rahmatahu suna fatan rahmar samun rahmar Allah waye yakhafuna azabahu suna kuma jin tsoron azabar Allah inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance wani abu ne abun gujewa wato Allah ta'ala yake gaya ma waɗanda suke bauta ma wasu ba Allah ba waɗanda aka bauta ba Allah ba iri biyu ne akwai waɗanda aka bautawa ba Allah ba suka ji daɗin abin da aka yi musu na bauta watakila ma su suka kiran mutane zuwa ga bauta kawunansu su suka rika jawo mutane su bauta musu kamar irin su fir'auna ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin da za ku bauta ba ni ba ana rabbukumul a'la ni ne babban abin ba ubangijinku to kaga irin su su fir'auna a kowane zamani a kowane lokaci su suke kiran mutane akan su zo su bauta musu a tare da waɗannan akwai gumaka waɗanda ba sa ji ba sa gani ba su da hankali jamadat ne ba sa ji ba sa gani wasu abubuwa ne dai da Allah daskararren abubuwa ne da Allah ya halitta duwatsu ne ko itatuwa ne ko wani tabo ne yumbu ne da aka kwaba aka gunki da shi su ma waɗannan suna nan za ka haɗa su da waɗancan saboda dukkaninsu waɗancan su suka yi kira zuwa ga bauta musu waɗannan kuma daman canja madad ne su babu wani abu a kansu na lada ko na alhaki sai kuma bangare na biyu sune waɗanda su kuma salihai ne bayan Allah ne nagari akwai a cikin mala'iku waɗanda aka maida alloli ba Allah ba akwai annabawa da aka rika bauta musu ba Allah ba akwai salihai salihan bayi waɗanda mutanensu suka rika bauta musu ba Allah ba a cikin mala'iku akwai waɗanda aka bautawa kamar ah, kuffaru quraish ko mushriku quraish kaga abinda suke cewa waɗannan gumakan da suke bautawa suna nufin mala'iku mala'iku kuma ‘ya'yan Allah ne mata suna kamun kafa da su ne don su samun musu wato alfarma a wajen mahaifinsu ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa muna ba da wani abu ya sa muke bauta musu ba sai don su matsar da mu kusa da Allah akwai kuma waɗanda suka bauta wa suka bauta wa annabawa kamar waɗanda suka riki uzairu suka ce ibnullah da wanda suka ce masihu ibnullah suka bauta annabi isa alaihi salam akwai waɗanda suka bauta wa duwar watsu da gumaka da sauransu duk wannan akwai su to waɗanda suka bauta wa waɗancan abubuwan da suka kirawo kansu alloli ba Allah ba da kuma duwatsun da aka bauta ba Allah ba waɗannan in Allah ya tashi da su da masu bautar su duka zai haɗa a tarkata su a jefa su ta jahannama innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da abin da kuke wa duk kiraran wutar jahannama ne ya tattara su duka da su da abin bautar nasu duk ya watsa su cikin wuta to waɗannan su ne waɗanda suka yadda da bautar da ake musu sai kuma waɗanda su kuma aka bauta musu ba tare da sun yadda a bauta musu ba abinda su suka koyar a rayuwarsu tauhidi ne amma kuma an samu suna bauta musu kamar mala'iku da waɗanda suka bauta musu kamar annabawa da waɗanda suka bauta musu to kaga anan Allah ta'ala zai kama waɗanda suka yi bautar amma ba zai kama annabawan ba tunda su ba su suka ce a bauta musu ba su abinda ma suka koyar shine a bautawa Allah shi kadai kamar yadda Allah ta'ala gaya wa annabi Isa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi wannan shine mahallu shahid ma kultu lahum illa ma amartani bihi rabbi wa rabbakum wato ni ban gaya musu wani abu ba sai abin da ka umarce ni in gaya musu shine ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ku. wannan shine abin da annabi Isa alaihi salam ya koyar ita ce aqidar musulmi musulmi sun yi imani cewa annabi Isa alaihi salam bai ce shi Allah bane bai kuma ce abauta masa ba bai ce shi ubangiji bane cewa ya abauta wa Allah Allah din nan shine su shine ubangijinsa to kaga anan Allah ta'ala ya tashi ba zai kama annabi Isa da abin da suka yi ba illa iyaka dai a kafa musu hujja su san cewa abin da suka bauta wa dinnan bai cancanci bauta ba suka bauta mishi kuma ba shi ya kira su zuwa ga bautarsa ba to shine Allah ta'ala yake faɗa dangane da su mala'iku da annabawa waɗanda aka bauta musu ba Allah ba yake faɗar cewa matsayinsu a gurin Allah su ma bayan Allah ne ba su kai matsayin Allah ba su ma bayan Allah ne su ma kuma neman kusanci suke da Allah su ma kuma bauta wa Allah suke su ma kuma da'a suke wa Allah su ma kuma tsani suke yi zuwa ga Allah da abin da yake na ɗa'a. su ma kansu gasa suke a junansu kowa yana so ya ga shi ne kan gaba kowa yana so ya ga ya yi fintinkau a wajen ɗa'a ga Allah da wajen bauta masa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu na kashe. su ma tsere suke yi wajen su bauta wa Allah kowa so yake ya gama ne a gaba saboda haka su a karan kansu ba su taɓa yin da'awar uluhiya ba suka ce su alloli ne abinda ma aikace suka nuna su ma bayan Allah ne su ma so suke su samu su matsa kusa da Allah ɗin Allah ɗin ya ba su wata fada ta musamman abinda suka suka yi kenan su ma kuma rahamar Allah suke so su samu kuma su ma azabar Allah suke jin tsoro to kaga ku kun kirawo su kuna bauta musu su kuma ba Allah suke bauta maimakon ku ma ku irin abinda suka rika yi ku kwaikwaye su wajen bauta wa Allah da yin tserereniya tsakanin ku wajen samun kusanci da Allah sai ya kasance maimakon haka ku kuna bauta musu da cewa ba su ce ku bauta musu ba shine Allah ta'ala ya ce qulil allazina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗannan da kuka riya cewa su ne abin bautar ku su kuma zan masu taimaka muku abinda za ku samu su za su ba ku in kun rasa su suka hana ku don haka a gurin su za ku nema to ku kirawo su ku nema a gurin su fala na kashfa dhurri ankum wala tahwila ba su da iko su yaye muku wata cuta wato wani abin ci da zai same ku ba su da iko su kawar muku da shi wala tahwila ba su da iko su juyar da shi maimakon ya same ku ya samu wani ko ya samu makiyan ko su juyar da abin da yake rashin lafiya ne ko ma lafiya ba za su iya ba ko su juyar da abin da ke talauci ne zuwa wadata ko fari su juyar da shi ya zama damana mai albarka ba za su iya ba don haka ba su da wannan ikon a hannunsu la yamlikuna kashfa durri ankum in ya sauka in ya same ku ba za su iya wato yaye muku shi ba wala tahwila ko kuma yazo zai same ku Allah ya kaddara abin zai same ku ba za su iya canza masa hanya ba Allah ya yi zai samu wane su canza zuwa ga wane ba za su iya ba ko zai ko ya cuta ce za ta canza ta ta koma lafiya ko talauci su maida shi wadata duk ba za su iya wannan ba to ashe kaga ba wani abu da suke suke iya muku har da kuke roƙon su wannan aikin Allah ne wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in ya shafe ka da abin da yake cuta ne to babu mai yaye maka babu mai yaye maka wannan cutar sai shi in kuma abin da yake alkhairi ne ya same ka da shi to babu mai iya kwace wannan alherin ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha yursil yumsik fala mursila lahu min ba'dihi idan ubangiji ya rike alkhairi ya saki alkhairi babu wanda zai iya rike shi in ya saka maka rahama ya bude maka kofar rahama sa babu wanda zai iya toshe maka ita in kuma ya toshe maka babu mai iya bude maka ya buɗe maka rahamarsa sai ka same ta inda ba a zato inda ba a zato gashi dai wato ana ganin kamar ba rahama a gurin kuma sai kai Allah ya baka rahamar kuma ka ƙara samu iya tushe maka duba annabi Ibrahim alayhi salam a cikin wuta ubangiji ya saukar masa da bardan wa salama inda ba a zaton sanyi da aminci da kwanciyar hankali wato an jefa shi cikin wuta amma a ganin hankalinsa kwance yana natse ba tare da fargaba ko ife-ife ko tashi-tashi hankali ba don ana zaton wuta ce amma shi shi salaman bardan yake ji don haka sai ya samu salama a cikin wuta Allah ta'ala ya ya saukan masa da rahamarsa to in har za a jefa mutum cikin wuta kuma Allah ya sauka masa kaga ba wanda ya isa kenan abinda Allah ya so da mutum bawa da shi na rahama ya iya ya iya raba shi da shi annabi Musa alaihi salam cikin ruwa aka jefa shi wa wahaina ila ummi Musa an irji'ihi fa idza khifta alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin Allah cewa uwar annabi Musa alaihi salam ta jefa shi cikin teku ta jefa shi cikin teku jariri karami Allah ce ta jefa cikin teku a cikin tekun nan Allah ta'ala shi ya tarire shi ya karbe shi sannan kuma ya fita daga cikin wannan sai gashi a fadar babban makiyinsa eh? sai gashi a cikin a cikin fadar fir'auna a nan ya girma fir'auna ya ba shi abinci ya ba shi sutura ya ci da shi ya kula da shi ya kula da lafiyarsa babban makiyinsa kuma kaga idan har ya samu rahama a tsakiyar gidan abokin gabansa wanda yake neman sa ido rufe ruwa a jallo kuma a nan gurin Allah ta'ala ya saukar masa rahama aka kasa rike masa ita to kuma waye ya isa ya hana rahamar Allah in Allah ya so mutum da ita annabi Musa annabi annabi Yusuf alaihi salam duba fi ghayabatil jubbi aka jefa shi amma sai gashi cikin dan kankan lokaci kuma ana jefa shi kuma Allah ta'ala yana masa wahayi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la ya'lamun fahim la yash'urun ubangiji ya masa waye a cikin gayabatul jub cikin duhun tsohuwar rijiya sannan aka fito da shi daga duhun tsohuwar rijiya sai gashi kuma a cikin kasar babban wato babban gida na milki tuman da da yake cikin duhun rijiya sai gashi ya faru kansa a cikin babban gida na milki kuma Allah ya jefa soyayya shi a cikin zuciyar imratul aziz aka ci gaba da karrama shi Allah ya ba shi tamkini tun daga lokacin sannan kuma ya samu rahamar Allah a cikin sijin shekararsa bakwai a cikin sijin wadda haka da ya fito sai gashi ya zama ya zama babban minista ministan ma na kudi <laughs> wato duk taskar daular gaba ɗaya ta koma hannunsa shi yake sarrafa taskar daula ɗin Uh, gaba ɗaya to saboda haka ubangiji in ya so rahama babu wanda ya isa ya rike ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'ar da za mu rika yi ko da yaushe Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd al jadd Allahumma ya ubangiji la mani alima ataita duk abinda ka bayar ba wanda isa ya hana wala la mu'ti lima mana'ta abinda ka hana kuma babu wanda isa ya bani shi wala yanfa'u zal jadd minkal jadd wani mai ji da isa sa ba ta amfane shi ba duk abin da yake ji da shi mulki ne dukiya ne jama'a ce ko me yake ji da shi ba za ta amfane shi a gurin Allah ba Allah ya fi karfin sa wannan mumini in yana fadatta mustaqinan biha qalbuhu zai ga tasirin ta a rayuwarsa abin da yake faruwa lokacin da muke faɗa kawai bakin da yake motsawa ana fidda wasu haruffa amma abin baya ratsa zuciya baya jin cewa lama ne alima a tsaita din baya jin cewa lama wa tsaye limama na ta din haka dai ya saba faɗa abin da baki kawai sautinsa yana lokacin ma da yake faɗa ƙarshen ta yana can yana tunanin wani abu daban wane ya mun alkawari ko zan samu ko ba zan samu ba amma gashi nan bakinsa yana lama ne alima a tsaita wa lama a tsaye limama na ta kaga to kuma duk ita addu'a ba ta yin tasiri sai idan ta fito daga zuciya da gaske da ikhlasi wato har a ranka haka ke ji kuma ka samu yaƙini ka samu wato wani ka rika jin abin ka samu abin da mutum yake cewa confidence ka rika jin haka abin yake ba ba makawa haka yake to in to shine Allah ta'ala yake gaya musu ku kirawo su komai yana a hannuna ku in wata azaba ta in wani abu mara daɗi ya same ku kirawo su su ɗauke muku ku gani za su ɗauke muku ko kuma ku kirawo su su kawar muku da abin in ya zo samun ku ga za su iya ula'ikan lazina yad'una su waɗannan da kuke kira kuna neman su taimaka muku yabtaguna ula'ikan lazina yad'una guna ilarar bimul wasilata. su ma tsani suke nema zuwa ga ubangijinsu tsani anan ana nufin ibada suke yi wadda za ta kusantar da su ga Allah bautar Allah suke yi tukuru dan su samu matsayin kusanci ga Allah ayyuhum aqrabu cikin su waye yafi kusa wato su kansu gasa suke a tsakanin su waye zai fi kusa da Allah Wayar juna rahmatahu suna kwadayin rahamar Allah to suna fatan su ma su samu rahamar wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah wato su ma rayuwa suke yi bainar raja'i wal khawfi tsakanin fata da da da kuma abin da yake tsoro na azabar Allah Imam al-Bukhari <clears throat> da Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wajen tafsirin wannan aya da Allah yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata sai yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa wasu jama'a ne na aljanu wanda suka musulunta kafin su musuluntar ana bauta musu sai suka musulunta masu bautar tasu ba su san sun musulunta ba sai suka ci gaba da bauta musu saboda haka su can sun musulunta suna ta bautar Allah su kuma nan mutanen da suke bautar su suna ganin suna zaton cewa suna nan a matsayin dodanninsu suna bautar su to shi ne Allah yake gaya musu cewa waɗannan da kuke bauta wa su sun musulunta tuni a gurin Allah suke neman suke neman rahama kuma tsoron shi suke ji ku kuma kuna nan kuna ta bautar su akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas da yake cewa waɗannan da Allah yake magana su ne Uzairu da Almasihu Isa alayhi salam da rana da wata duk da cewa ibnu jarir at-tabari ya rinjayar da magana dan abbas a dan mas'ud cewa magana dan mas'ud ita ce ta jaye wajen fassarar wannan ayar ba magana dan abbas ba domin yake cewa domin a lokacin da wannan ayar ake magana ta sauka take magana akan cewa su waɗannan da kuke kira suna neman suna su Allah suke kira kuma suna neman tsani zuwa gare shi a lokacin uzairu baya duniya isa almasihu an ɗauke shi kaga ba za a ce ai suna yi ba tunda an riga an su ba sa wani doron doron ƙasa amma waɗannan aljanu su suna nan lokacin da ayar ta sauka don haka wasu daga cikin malamai sun fi karkatar da ayar zuwa ga maganar abdullahi dan mas'ud sannan allah ta'ala ce wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wala ya'murukum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun wannan aya ubangiji ta'ala yana magana ga mutumin da Allah ya bashi ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunin nas min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ta'ala yake cewa ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ma kana li bashari ba zai taɓa yiwuwa ga wani mutum ba dan Allah ya bashi alkitab wato ya saukar masa da littafi ya bashi hukunci ya bashi annabci ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya fito ya rika cewa mutane ku zama bayina ba Allah ba wato ku bauta mun ba Allah ba Allah ce ba zai yi wani annabi ya faɗa haka ba ba za ta taɓa yi wa wani annabi ya ce ku bauta min ba Allah ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusun abinda zai ce da su ku zama malamai masu tarbiya masu renan mutane ba su tarbiya saboda abinda ku kasance kuna koyar da mutane na littafi da kuma abinda ku kasance kuna karanta ku kanku wato abinda zai gaya musu shine su karanta su karanta su karantar su zama masu tarbiyya, masu ɗora mutane akan hanyar Allah su ne shine rabbani wanda zai wa mutane tarbiya akan hanyar Allah ya karantar da su ilimi ce to annabawa sai dai su kirawo mutanen su akan su yi ilimi su karantar amma ba za su ce ku bauta mun ba Allah ba ce wala ku an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma wannan annabin ba zai taba yiwa ya umarce ku da cewa ku riki mala'iku da annabawa ba iyayen giji ku mai da su waɗanda kuke ganin su ne ke ba ku suke hana ku suke muku suke ba ku lafiya ko suke saukar muku da cuta ko suke ba ku arziki ko suke shafa ku da talauci ba za su taɓa umarta ku cewa ku riƙi wani abin wani mala'ika ko wani annabi ya zama shi ne ubangiji ba a ya amurukun bil kufri ba da izantun musulmi zai umarce ku yi kafirci bayan kun zan musulmi kuna musulmi kuma ya dawo ya ce ku yi kafirci wato cewa a kira wani a nemi agaji a ne a ba shi haƙƙin rububiya kafirci ne ku kuma ya kira ku zuwa ga musulunci ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku hada wanda shi to za a ya kira ku zuwa ga tauhidi sannan kuma daga baya ya dawo ya kirawo ku zuwa ga kafirci ba zai yiwu ba to kaga wannan yana nuna cewa tunda annabawa da mala'iku ba za a mai da su a ba su haƙƙin Allah ba to kaga koma waye bai isa ba tuna ga annaba ga mala'iku su ne dai abin mizanin ubangiji su ne ajin farko suke kusa da ubangiji sama da kowa to idan mala'iku da annabawa ba za a ba su haƙƙin Allah ba to waye kuma saboda ana ganin girmansa da mutuncinsa a ce a bashi a ɗauki haƙƙin Allah a bashi saboda kamar ibnu taymiya na cewa ku da kuke kiran ah, ahlul baiti kuna ba su sifofin Allah ko ku je makabarta ku rika kiransu kuna neman wani abu a su ba Allah ba na farko kun saba wa hanyar annabawa duka sannan annabawa ba su yi umarni da amayar da, da su ko mala'iku a ba su wannan matsayin ba to dan me za ku ɗauki wannan matsayin ku ba mu wasu wanda ba annabawa ba idan har mala'iku da annaba an ce kada a ba su wannan matsayi to wanda ba su kai su ba min babu aula su suka fi cancantar kada a ba su wannan annabawa kada a ba su wannan matsayi sannan wa radda ta kaza shufa'a min dunihi ubangiji yi raddi ga waɗanda suka riki wasu masu ceto ba Allah ba fa qala Allah ta'ala ce kazo min dunillahi shufa'a shin ko sun riki ababan masu ceto ne ba Allah ba qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la Ka ce da su ko da kuwa waɗannan da kuka riƙe su ababen masu ceto ba Allah ba la na shay'an ba za su ba su mallaki komai ba wala ya na ko ba sa ma fahimta qul ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba daya mulkin Allah ne shi yake da mallakar ceto duka lahu mulku samawati wal ardi da yake cikin sammai da abin da yake kasa duk mulkin sa ne da yake cikin sammai duka sawa'un halitta ce mai jiki ko ayyuka ne ko kuma maganganu ne duk mulkin Allah ne ko menene yake sama ko ƙasa na Allah ne shi kaga ba wani abu naka ba wani abu nashi ba wani abu nasu ko menene ka gani na Allah ne shi yake rabawa ya bamu wannan ya ce ga haƙƙinsa wannan ga haƙƙinsa wannan ga haƙƙinsa haƙƙin da yake nashi to a bar masa kada a ɗauka a ba wani thumma ilaihi turja'una sannan zuwa gare shi ne ake mayar da ku waɗanda suka yi ayyukan kwarai ya sakanka musu da kyakkyawan sakamako wannan kuma suka yi mummunan aiki su ga mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu sannan ce wa idza zukira Allah wahdahu wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kadai sai zukatan waɗanda ba su yi imani waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai zukatansu su kada bakin ciki kada da haushi wa idza zukira Allah wa idza min dunihi amma aka ambaci wasu ba Allah ba idza hum yastabshiruna sai ga suna tawalwala suna farin ciki wato yadda Allah ta'ala yana faɗar bambanci tsakanin zuciya mai rai zuciyar mumini da matacciyar zuciya wacce shirka ya cika ya cika abin nan don zuciya ba ta zama haka nan idan baka cika ta da girman Allah ba sai sai ta cika da girman wani ba Allah ba idan baka cika zuciyarka da tsoron Allah ba sai ta cika da tsoron wani ba Allah ba idan baka cika zuciyarka da soyayyar Allah ba sai ta cika da soyayyar wani ba Allah ba saboda haka ita zuciya ba za ta zauna haka nan fankwanta ba babu komai shi yasa mumini dole ne kullum ya yi ta ƙoƙarin ya ga cewa dukkan wani gurbi na zuciyarsa yana cika shi da imani yana cika shi da tauhidi yana cika shi da san Allah yana cika shi da ambatan Allah domin in baka zuba wannan mutu wani abu ne zai zai zo ya shiga shi yasa Allah ta'ala a kisar annabi Musa alaihi salam yake gaya mana lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta ɗauke ta jefa shi cikin cikin kogi sai zama na zuciyarta ta wofinta babu wani abu ba dan ubangiji ya cika zuciyar ba to kuma sai bakin ciki da tunanin annabi Musa ya cika zuciyarta da tsoro wanda har za ta kai ma ta bayyana ta fasa kwamma ta fita tana cewa kai kun ga fa na fa jefa na fa cikin ruwa har ma labari ya kai wa fir'auna Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min al sai zuciyar uwar annabi Musa ta wayi gari fanko in kadat la tubdi ta kusa iris ta ma fito ta ta fasa kwan laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daura zuciyar ba da mai Allah ya daura zuciyar da imani shi yasa ce litakuna minal mu'mini Da haka ita zuciya ba ta zama haka nan ko dai ka cika ta da imani da tsoron Allah da san Allah da san abin da Allah yake so ko ka cika ta da abin da yake kishiyar haka ne kamar yadda mai faɗa yake cewa atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasada fa qalban khaliyan fatamakkana wato soyayya ta ta same ni lokacin da ban san wata soyayya ba ta samu zuciya ta ba wani abu soyayya da ta samu kurbi kashi kenan sai ta shiga ta yi kane kane kuma ta yi karfi ta yi kakatutu shi yasa ba zan iya rabuwa da ita ba da ta samu soyayyar a zuciya to ba ta samu gurbi ba to amma ta samu babu komai a ciki tana shiga shi ke sai ta kankane ko ina da ina shi yasa tsoro na koli Allah ake yi wa to aka yi wa Allah tsoro na koli to kuma sai ga kowane tsoro kuma ya fita daga cikin zuciya shine fala takhafuhum wa khafuni inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum awliya'ahu fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin hakanan idan soyayyar Allah ta cika zuciya to kowane abu zai zo ba zai samu gurbi a cikin zuciyar nan ba sai gwargwadon yadda yake kusa wanda yake kusa da abin da Allah yake so in abin da Allah yake so ne sai zuciyar ta so shi saboda yana son Allah Allah yana son shi in kuma abin da Allah ba so ne sai zuciyar ta ki shi to haka zuciya take kuma duk sanda wani abu ba Allah bai shiga cikin ta kuma ita kunci take yi matsatsi take karawa takurewa take yi shi yasa Allah ya amfani da kalmar ishmi'izaz takurewa take yi sabanin san Allah da imani in yana shiga sai kuma ta rika laushi sai ga tana faɗi saka san Allah din kuma sai ta karuwa amma in wani abu ne ba abin to kuma kunci take yi shi yasa Allah ce afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubihim min dhikrillah ubangiji yana haskaka zuciya duk lokacin da take tana ambatansa wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu harajan ka'annama sama to haka ubangiji yake yi wa zuciya yayin da ta kamu da cuta sai ta rika takurewa tana kunci tana ƙara matsewa in kuma imani ne shiga sai ta rika faɗi tana buɗewa tana laushi sai kuma imani ya ta karuwa sai ya ta karuwa sai ya ta karuwa amma duk wani abu sabanin wannan to cuta yake zaman mata to shine Allah yake cewa idza zukira wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah nan ne za ga tasirin rashin imani idan aka ambaci Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su yi imani akwai lahira ba sai zuciyarsu ta cika da haushi wanda Allah yake cewa idza tutla alaihim ayatina ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar yakaduna yasquna lil ladina yatluna alaihim ayatina idan karanta musu ayoyi ayoyin mu sai kaga alamar bakin ciki da damuwa a fuskokinsu su wato sai sai sai ya bayyana tasirin sai ya bayyana a fuska zaka gani kai kamar ma sa kai maka ɗauki su kai maka wani farmaki da hari su mangare ka saboda suna jin ana faɗar ayan Allah ba za su ba wato abin da yake cikin zuciya din nan sai ya yi tasiri kuma ya ya bayyana har a fuska kuma wani lokaci kuma har ya bayyana har ma a jikin gabbai har kaga kuma wani abu ya faru ko dai kaga ana a dake shi ko a kai maka mangara ko a kai maka naushi eh, ko a ce a kashe shi wato sai bayan fuskar kuma ta nuna sai kuma ga. kamar da Allah ke cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura in ka ambaci Allah shi kadai alqur'ani sai ga. sun juya a guje sun bazama ba sa san ba sa san su ji abin da kake faɗa to tasirin imani a zuciya yana bayyana hakanan tasirin kafirci a zuciya shi ma shi ma zai bayyana zai bayyana a fuska zai bayyana kuma a aiki shi yasa ake cewa imani wani abu ne kamar inji ne shi yake shi yake wana wana dan adam in imani yana ratsa shi to sai kaga kuma ayyukansa suna kyau ba zai yiwu yana da imani bai nagartaccen imani kuma ka ganshi haka nan kawai baya komai baya baya ibada baya san masu ibada baya kuma a ce da imani a zuciyarsa ba zai yiwu ba shi yasa magabata na ƙure salafus salih suke cewa ayyuka suna cikin imani ba zai yi imani haka nan ya zama imani ne ba shi da wani motsi a cikin a cikin tasabin nan a cikin gaban mutum wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da zuciya cewa ala inna fil jasadi mudgha idan salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb nabi ya ce akwai wata tsoka a jikin mutum idan ta gyaru to duka jiki sai ya gyaru idan ta lalace to duk jiki sai lalace ashe kaga ita ke injin da take gudanar da gaban mutum da gabobinsa na zahiri in ta yi kyau sai ga abin da gabobin za su yi koma mai kyau ne in ta lalace to dan kuma za ka ga shi ma tasirin ya bayyana a aikace ce wa idza zukira Allah wa idza zukira alladhina min dunihi hum yastabshirun amma da an faɗi wani ba Allah ba shikenan sai ga suna walwala suna jin daɗi yayin da kake faɗa musu Allah kake faɗa musu manzan Allah kake faɗa musu gaskiya ransu ya baci sai ga sun murtike fuska kawai su Allah Allah suke kai shiru ka ishe su ka dame su amma da zaka shiga wata hira daban irin wacce suke so to shikenan sai ka kuma sun saki fuska ka zama na kusa sai kuma ana ka. to wani alama ce ta cewa zuciya ba ta da kyau a ce tana fifita jin wani Allah sauraron wani da abu da ya shafi wani Allah sama da abin da ya shafi Allah ta'ala don haka wannan miza ne ubangiji ta'ala ya bayar na zukata da lafiyayyar zuciya wanda ubangiji ta'ala yake cewa ita ce za ta amfani mutum a ranar gobe kiyama yau malayan fa'umalun wala banu ilaman man atallaha bi kalbin salim lafiyayyar zuciya wanda ita ce take samun nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub ita ce ambatan Allah ke sa ta ƙara samun nutsuwa mai imani kullum yana ana gaya masa Allah yana ƙara samun yana ƙara samun nutsuwa hankalinsa na ƙara kwanciya wanda ba mai imani ba ya son ya ji wannan shi yasa ubangiji yake sakan kawo muminai na ƙwarai da sa musu nutsuwa a cikin zukatansu saboda ya san zuciyar akan turba take kan daidai take laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ubangiji ya san zuciyar zukatan sahabbai zukata ne masu dauke da gaskiya babu munafici babu kumbiya kumbiya a ciki sai ubangiji anzala as-sakinata 'alayhim sai ya saukar musu da nutsuwa sai ke sai suka samu nutsuwa ka duba annabi da sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha to haka ubangiji yake sakan kama mumini lokacin da zuciyarsa cike da san Allah da hararto da girman sai sa kanka masa da nutsuwa yayin da wanda kuma ba mumini ba kullum a cikin fargaba da firgici za ka gan shi ba ka gan shi a natsa ba sai ka gan shi wani lokaci har ya ma kashe kansa ya rate kansa ya sha wani abu ya mutu ka gan shi yana jin haushin kowa ga shi dai ba wanda ya masa amma kuma kowa haushinsa yake ji to wani alama ce ta cewa zuciyar tashi babu babu nutsuwa za mu kwana a nan sati mai zuwa insha Allah za mu ɗora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala hudahum ila yawmiddin amma ba'du wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ataya na addu'a akan cewa na bar addinin shi'a tun daga ranar shida ga wannan watan da muke ciki sanadiyar jin karatun marigayi shek Ja'far Allah ya ji kanshi ya kuma kyautata bayan shi ya ƙara da cewa amma wallahi malam duk wanda ya kashe malam Ja'far ba za mu yafe mishi ba har abada kuma ko ya tuba ya yi aikin banza in Allah ya yarda ah. ya ce in Allah ya yarda sai ya shiga wuta ya ce tambaya ta a nan ita ce zan iya canza ma ‘ya'yana sunan da na sa musu a can lokacin jahiliya’ Yace akwai sunaye kamar su tabara izawaka jannatullahi fadalullahi bara'a suhaila yasira ne ko? ya ce zan canza su ko kuwa sun halatta in su kuma ya taya na addu'a da sauran dangi na su gane sunna su bar zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin da aka ce ana zagin su to wallahi gaskiya ne ana yi ɗin na farko dai muna maka addu'a da kawo nan mu gaba ɗaya Allah ya ba mu sabati ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يبا ya يبا مجاجر شيوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك sannan abu na biyu muna yin godiya ga wannan addu'a da kai wa marigayi shek Ja'far Mahmud Adam da kuma fatan Allah ta'ala ya bashi ya kai masa ladan shiriwa da kai ta hanyarsa wannan shine amfanin ka bar ayyukan kwarai a bayanka yana daga cikin sadakar jariya da za ta yi ta binka wannan bayan Allah duk wani aiki da zai na alkhairi to Sheikh Ja'far yana da kamasho a ciki a sa a sanadiyar karantarwarsa Allah ta'ala ya haskaka zuciyarsa ya gane kurin da yake kai sannan batun waɗanda suka kashe shi wannan haƙƙi ne na bawa haƙƙin bawa ko da mutum ya tuba wani tsakanin shi da Allah abin da yawa Allah Allah zai iya yafe masa amma haƙƙin wani da ka zalunta sai an je can kuma an yi shari'a idan a can ya ce ya yafe mutum shi kenan ba yadda za ka yi ba yadda za mu yi ni da kai ba yadda za mu yi ko muna so kuma masu in can ya yafe masa in kuma bai yafe masa bai nemi haƙƙinsa to kuma Allah ba zai kyale kowa ba sai ya cika kowa haƙƙinta kowace rai har dabbobi da aka cuta Allah ta'ala ce har wacce ta karya wa wata kaho a duniya sai an tsaye da su an musu hisabi to bare kuma wanda ya zubar da jinin mumini musulmi yana sallah kaga ubangiji ba zai bar wannan shari'ar ba za a yi ta kuma za a nema wa mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka shi wannan tuba ba lalle tasiri ba zai yi tasiri tsakaninsa da wasu laifuka da yawa Allah ya ce ya Allah ce ya fi masa kuma haƙƙin da ya ɗauka na wani bawan Allah shi kuma wannan sai an je lahira saboda haka mu a nan ba za mu shiga ba mu ce sai ya shiga wuta ko ba zai shiga wuta ba wannan kuma tsakaninsa ne da ubangijinsa an gane ko sannan magana sunaye da ya yi irin su tabara irin izawaka irinsu jannatullahi wanda duk ba sunaye ba ne da ya kamata da ya kamata ya hagara fadlullah fadlullah zai iya zama suna hakanan nan suhaila suna ne ya sara ko wani ya sara ba ta da wani ma'ana duk da ba ta ɗauki mummunar ma'ana ba amma kuma ba ta da wata ma'ana da za ka ce mai kyau ne amma bara'a waka iza waka tabara wannan ba sunaye bane da zaka fasu sunaye ne irin na rashin ilimi a buɗe ƙur'ani farkon abin da ido ya faɗa kansa sai a sawa yaro saboda haka in ya faɗa akan izawaka sai a ce izawaka sai ya ƙulu eh, mal'una akwai da aka samata mal'una wa shajaratul mal'una ta fil ƙur'an to kaga izawaka magana ce ake idan mai aukuwa ta auku to ina suna anan kaga ba wani suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta canzawa mutanen da sunansu ba ba masu kan gado ya ci canza musu suna kamar barra ya canza sunanta ta zama zainab wace ba ɗaya bace wace ya canza sunan juwairiya ya canza sunanta ita ma barra da ake ce mata ya maida ta zainab zainab ummul masakin ita ma barra ake ce mata zainab yar yar ummu salama ita ma da barra annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal anti zainab ko ce canza wa suna ummu jamila a jamila kai ana mata suna wani suna kamar marar dadi annabi ce bal anti jamila to sauraka annabi ya caccanza suna abu huraira sanda ya musu sunan shi abdul shams da ce ya canza masa zuwa abdurrahman sauraka ba laifi dan mutum sunansa ba daidai yake ba in ya fahimta ya canza sunansa zuwa ga sunan da ya fi dacewa kuma ba sharaɗi ba sai ya yanka ba sharaɗi ba sai ya sake yanka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya canza waɗannan sunaye duk babu inda muka ji ya ce a a yanka dabba ko ya kirawo su ya ce su je su yanka ko shi ya yanka musu da haka ba sharaɗi ba ne sai an sake yin aƙiƙa da haka sunayen da suke ɗauke da irin waɗannan ma'anoni ana canza su kuma ka sa musu sunan khulafa'ur maza ne ka sa musu sunan khulafa'ur rashidi ka sa abubakar umar usman ali kaga wannan zai ƙara ba wa su waɗanda suke kusa da kai su fahimci cewa tabbas wannan hanyar ka kuma yanzu ka dawo kana girmama waɗannan bayan Allah sannan matan ka sa musu sunan aisha hafsa zainab da sauransu wannan <clears throat> tana cewa a yi mana bayani ni da iyayena domin mu samu mafita mijina ne yake zargina akan cewa ya ganni tare da wani a cikin ɗaki kuma har ya ringa faɗa wa mutane daga baya da ya ga aurenmu yana neman lalacewa sai ya ce shi ba haka yake nufi ba malam ya aurenmu a ya aurenmu yake to zargi idan miji ya zargi matarsa da cewa ko tana yi ba daidai ba ko cikin da take da shi ba nashi ba ne in ciki ne dama la'ani ake yi in aka yi la'ani sai a abin nan in ba zina ce yake zarginta da shi la'ani ake yi wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusihim fa shahadatu shine li'ani ta mutanen da suke jifan matansu da wani abu kuma ba su da wata shaida sai kansu su ne shaidar ce su sun gani ko sun tabbatar to Allah ce ga abin da za su yi shi ne rantsuwar li'ani in an yi ta kenan in ba a yi ba to ba cewa aure ya rabu in an yi li'ani sai an je gaban alkali to kai za ka rantse eh za ta wanda ma za ta rantse kowa ya rantsuwa amma ba a yi li'ani ba ba cewa daga zargi na aure ya mutu wannan ya yi mata ah, zargi daga ba ya fahimci cewa ba abin nan ba ne ba ba gaskiya bane kuma har ya yayata to ana iya masa haddul qazfi domin tana da haƙƙi ai masa haddin kazafi ya mata kazafi na shi da kansa ya yadda cewa ba ba gaskiya yake ba tunda har ya sauka daga kan abin da ya faɗa in kuma a magana ya yi, ba a fahimce shi ba kuma ba ƙarara ya fito ya ce ga shi ba yana zarginta da zina to kaga anan sai a saurari kuma tawilinsa amma dai kawai shi zargin shi kaɗai. ba shi ne yake kashe aure ba sai an yi la'ani a wannan shi kuma yake cewa ni dai na kasance a gurin aikinmu akwai 'yan shi'a kuma kullum idan mun je ba su da abin da suke ba su da abin magana sai sukar ahlus sunna to muna tattaunawa da dama tare da su musamman game da auren mutu'a sai ya kasance yana kafa hujja da wannan ayar cewa wai auren mutu'a ya halatta kuma mutane da yawa sun amince da maganarsa inda Allah ta'ala ya ce fa mastabta'tu bihi min hunna atu hunna ujurahunna farida aya ta 20 da hudu cikin suratul nisa'i wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum hazuwa zuwa ƙarshen ayar to ya ce yana son karin bayani game da wannan ayar Wani ayar ba ta da alaka da auren muta aya ce da take magana akan aure da aka sani aure na gaske aure na gaske ba aure na jabu ba ba auren wucin gadi ba auren gaske ba na gangan ba ayar tun daga kan wal muhsanati minan nisa'i illa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa khalatukum har zuwa ƙarshen wannan ayar aka faɗi al-muharramat minan nisa'i bin nasabi wa bis sihr waɗanda wal musahara waɗanda Allah ya haramta wa mutum ya aura saboda kusanci da suke da shi na jini tsakaninsu da matan da Allah ya haramta mutum ya aura saboda surukutaka bayan Allah ya gama wannan sai ce wal muhsanat minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsanatu minan nisa da matan da suke da aure macen da take da aure bai halatta mutum ya wani ya zo ya aure akan aurenta ba illa ma malakat aymanukum sai waɗanda sai waɗanda kuka mallaka wato kwarkwarorinku bayanku mata kitaballahi alaikum ce wannan faralin ubangiji ne da ya farlanta akan ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aure su an tabtago bi amwalikum ku neme su da dukiyarku wato ku ba su sadaki muhsinina ghayra musafihin su zama masu katange kansu ba waɗanda suke masu zina ba famastamtatun bihi min hunna abinda kuka ji da daɗi da su fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su sadakinsu faridatan wannan wani kaso ne ubangiji ya yanka musu wani rabansu ne kasansu ne ubangiji ya yanka musu ku ba su kayansu kamar yadda Allah ke cewa atun nisa'a saduqatihinna nihla ay nihlatun min Allah ku ba wa mata sadakin su wani kaso ne wata kyauta ce ubangiji ya ce a basu shine farida wala junaha alaikum fi ma bihi min ba'd al farida babu laifi bayan kun basu sadakin su kuma abinda kuka yarda ku kara musu wannan kuma wani abu ne tsakaninku inna allaha kana aliman hakima lalle Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima ne cikin hukunce hukuncensa sai ya ce wa mallam ya lam yastati minkum taulan an yanki hal muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat wanda duk kuma bai da ikon ya auri ƴaƴa wacce take ƴa ce ba baiwa ba to ya auri wacce take baiwa kaga duk magana da ake ta mece ce ya akwai wanda auren mutu ya fito magana ce sai yaki da ake gaba ɗaya kan aure sai kawai ka zo ka gutsuri wata wata wani bangare na ayar sai ka dora shi inda bai kawai da an ce fa mastamtatun bihi abinda kuka ji duk wanda ya auri mata ya bata sadaki ba ya halatta ya ji dadi da ita ba to me ya a ciki anan ku mutu'a da ake magana shine auren wucin gadi yayi aure akan aure ne ba wali aure ne wanda ba ba shaidu aure ne wanda dukkan hukuku na zaujiya babu su kawai dai ya ganta ya bata kuɗi awa uku eh, yini ɗaya kwana uku sati ɗaya wata ɗaya shikenan in wannan lokacin ya ƙare shikenan ta ci kuɗin ta ta kama gabanta kuma ta nemi wani akwai inda aka yi maganar wannan a cikin ayar saboda haka ba ya da alaka magana ce ta aure an faɗi ma wanda ya halatta ka aura da wanda bai halatta ka aura ba aka ce to bayan waɗannan da aka haramta wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku ku aura aka ce ku aure su ku katange kanku ku kame kanku in kun ji daɗi da su to sadakinsu ya tabbata da kuma wannan dama ita ce shari'a duk wanda ya aure mace ta tare to ta ci sadakinta in an riga an yanka sadaki to wajibi a bata sadakinta duka in ba a yanka sadaki ba don ana yin aure ba tare da an faɗi ga kuɗin sadaki ba amma dai an yadda akwai sadaki sai ta tare to tana da sadakul misil ko da ya sake ta dole ya bata sadaki irin irin wanda ake ba wa mace kamar ta a duba irin sa'anninta kawayenta da aka yi musu aure galibin su nawa aka bayar sadaki to ita ma sai a bata irin wannan shine sadaqul misl to kaga wannan ita shine bayanin da Allah yake yi sai aka dauka aka jefa shi cikin batun mutu'a baya da alaka shi yasa ayar gaba ma ta ci gaba da cewa in baka samu 'ya mace da zaka aura ba to ka aure ka aure baiwa Ah, wanda ya ce ya hukuncin mutanen da da ke cikin ƙauye a kudancin najeriya ba su samu addinin musulunci ba kuma babu wanda ya je musu da'awa suna nan suna nan suka mutu akan haka wato yaya hukuncinsu ka'ida ubangiji yana kama mutanen da aka isar musu da saƙo ne aka gaya musu musulunci shi ga yadda yake suka iya suka Shi shine ma'anar wa ma kunna na hatta nab'atha rasula shine ma'anar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min min umma yahudiyan kana aw nasraniyan thumma lam yu'min bima bihi illa da an babu wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ya ji labari na sannan kuma bai imani da ni ba bai hude ne ko ba na sare? face ya shiga wuta kaga annabi ce la yasma'u wanda ya ji labari na ashe kaga wanda bai ji ma labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji shi labarin a birkice wato shi dai an je an gaya masa cewa akwai wani makaryaci da yayi da'awar kaza kaza kaza amma masu gaskiyar ba su je sun gaya masa gaskiyar abin ba a gurbace samu labarin to wannan ba a cewa ya ji labarin da'awa ta annabi sallallahu wannan al'amarin sa yana gurin ubangiji shi ya san me zai musu wasu malamai suna cewa za su shiga cikin ahlul imtihan wanda ubangiji zai musu jarrabawa a can akai musu jarrabawa wanda ya ci jarrabawa a ce to wannan daman zai imani in ya je tafi aljanna wanda bai ci jarrabawa ba a tura shi inda ya cancanta amma dai karan farko ba za a ce duk yan wuta bane baka da ikon ka faɗa haka saboda da'awar bata ce musu ba ba a Najeriya ba a duniya akwai wurare da yawa waɗanda haka suke wasu basu su tama taɓa jin wani abu sunan shi musulunci ba wasu kuma duk abin da ake gaya musu na musulunci a juya ake ba su shi ba a taba karanta musu abin da yake musulunci nagartacce ba wannan da akwai su a latin america din da akwai su wanda ya ce ni ina aiki a nan katsina kuma duk bayan kwana biyar sai na tafi gida bayan kwana biyu sai in dawo in dawo nan wajen aiki na shin ya halatta in yi kasar a nan da kuma in na je gida wato ya ci tudu biyu ya ci na nan ya ci to idan iyalinsa a nan suke to ya zama ɗan katsina saboda haka in ya je can sai ya kasar in kuma iyalinsa a can ya basu to shi in ya koma can ya koma gida in yana nan zai yi ƙasar in kuma tuzuru ne bai da ma iyalin ina babarsa da babansa suke gidansu can can da babarsa da babansa kaga can ne kuma inda ahalinsa suke to shikenan in ya je can ya je gida sai ya cika sallah in ya dawo gurin aikinsa sai ya kasaru amma ya sani duk sanda ya shiga jam'i to wajibi ne ya cika kada ya shiga jam'i kuma ya ce nan ma kasar za a yi da shi in yayi biyu ya zauna kamar da suke cewa kai biyu ka zauna liman ya kawo biyu a yi sallama da kai ko kuma ka bari sai an yi biyu sannan ai ka shiga bin karshe da kai wannan duk ba duk ya saba wa sunna da yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ka bi mazaunin gida ko raka'a biyu ka zo ka samu ta karshe sai ka kawo biyun da baka samu ba ba wai ma kana zaune kawai ka lafe a jikin gini ba ana ta sallah wai kai rako'in biyun farko ba naka bane <laughs> sai an zo na karshe saboda ka in ka shiga jam'i to ka cika eh? a in yana da mata biyu akwai wata a can akwai wata a nan akwai akwai irin waɗannan masu raba kafar suna nan suna can don haka ne duk inda ya je gida ne saboda haka da sai haƙura wannan ya ce mutum yana iya sa wa ɗansa suna lut to asali lut sunan sunan annabin Allah ne ah, sai dai kawai harshe na na mutane ah, a larabci ana cewa liwat ko amalu qaumi lut to amma mu lut muke cewa to kaga in ka sa ka lut a yaran da kake magana da shi sai ba da wata ma'ana daban shine dalili amma ba wai sunan ne asali bai da abin nan ba to dan gudun kada ya samu a samu rikitarwa tsakanin yaran da kake magana da shi da kuma abin da kake nufi shi yasa kaga yawanci mutane ba abin amma ba wai ba wai a da can kana binciken littattafai za ga da yawa daga cikin magabata sunan suna da suna lot lot waɗannan dai su ne tambayoyi da suke hannu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in